to madalla in jin da ba ku manta da addu'ar da sarkin musulmi ya ce ayi ba ehe komi aka yi ayi addu'a in an yi sallah ayi kunuti jama'a muna cikin bala'i ko ba mu ciki to kuma ranar juma'a sa'a ta ƙarshe ta ranar juma'a tana cikin lokacin da ake tsammanin karba addu'a ku ga hannuwa mu yi addu'a ya Allah ya arhamar ya rabbal alamin ya arhamar ya rabbal alamin ya hay ya arhamar ya rabbal alamin ya hayyu ya bi rahmatika nastaghith ya dhal jalali wal ikram ya qadi al hajati ya kashif al balawa ya mujib al mudtar idha da'a ya badi as samawati wal ardi ya man bi yadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi ya azizu ya hakimu ya ƙahar ya sami addu'a allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta la ilaha illa anta al'ahadu Allah muna tawassuli da sunayenka kyawawa Allah muna tawassuli da karatun da muke wa littafin ka alqur'ani Allah don sirrurukan da kasa cikin qur'ani Allah don soyayyar da ke tsakaninka da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda ka sauka da alqur'ani Allah kaga halin da Najeriya take ciki Allah ka na dauki Allah kaga halin da kasar mu Najeriya take ciki Allah ka na dauki Allah ka gyara mana wannan kasa tamu Allah ka gyara mana wannan ƙasa tamu Allah ka kawo mana ɗauki cikin wannan ƙasa matsalolin da Najeriya ke fuskanta dangane da matsalar tsaro da matsalar tattalin arziki da sauran matsaloli manya da ƙanana Allah ka magance mana su Allah ka magance mana su duk matsalar da Najeriya ke fuskanta Allah ka magance mana su wa'annan shugabanni da ka jarabce mu da su Allah in suna da rabon gyara Allah ka ba su iko su gyara cikin iliminka na gaibi in ka san ba su gyara Allah ka yi mana Allah ka tausaya mana ka ba mu shugabanni na gari nagari masu tsoronka masu tausayin bayanka duk wanda bai da ƙudurin alheri gare mu Allah kakkasa ya ga alheri wani mugun tanadi game da mu Allah ko game da addinin mu Allah ka karya shi kujerar da duk yake bisa gare ta Allah ka kare ta Allah ka sa ya bi kujerar da cikin kaskanci da wulakanci duk wani sharri da mai sharri ke kulla game da mu Allah ka kare mu kamar da sharri sa bisa ga kwallo kansa duk mai kulla sharri da makirci game da mu Allah kamar da sharri na bisa kansa Allah ka ba mu kariya Allah ka ba mu kariya Allah ka ba mu kariya waɗannan 'yan bindiga da na addabe mu Allah ka isan muna gare su Allah ka isan muna gare su Allah ka yi muna maganin su Allah ka yi muna maganin su Allah ka karya muna su Allah ka zagaye su da bala'o'i da fitintinu da tashin hankula ya Allah ka ga yadda annan suna azabtar da bayan ka babu gaira babu dalili Allah ka azabtar da su Allah ka azabtar da su Allah ka azabtar da su ka ga yadda annan suna kashe bayan ka babu da gaira babu dalil Allah ka kashe su mafi sharrin kashi Allah ka ga yadda annan suna cin mutuncin mutane Allah ka ci mutuncin su Allah duk inda maboyar su take Allah ka fi mu sani Allah ka bi su can da bala'o'i Allah ka zagaye su da bala'o'i Allah ka zagaye su da fitintinu da su da wanda duk ya daure musu gindi da wanda ke goyon bayansu da wanda ke taimaka musu da masu kai musu rahoto da waɗanda suke raba kuɗin nan da su duk wanda an tare da su Allah ka karya shi in mai kujera ne Allah ka karya kujeran nan tashi Allah ka sa ya bar kujeran nan cikin kaskanci da wulakanci jami'an tsaron da ke ba su labari ke taimakon su Allah ka karya su yan siyasar da a tare da su Allah ka karya su sarakunan gargajiyar da a tare da yan bindiga Allah ka karya su in fomo mata manya da kana duk wanda ka taimaka ma yan bindiga ga Allah ka karya shi Allah ka wulakanta su Allah ka kunyata su Allah ka kaskanta su Allah ka yi mana maganin su Allah ka nuna musu kai ke da ƙarfi Allah ka nuna musu kai ke da iko Allah bayan ka da sun ka kama sun ka tafi da su Allah ka ba su mafita duk wanda aga hannun yan bindiga Allah ka ba shi mafita Allah ka ba su mafita Allah ka kubutar da su Allah ka amintar da su Allah ka mayar da su cikin dangin su lafiya Allah ka ba su mafita wa'inda sun ka kashe musulmi da cikinsu Allah ka gafarta musu wa'inda sun kawa rauni Allah ka ba su lafiya waɗanda an kaci mutuncinsu Allah ka saka musu waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya muna roƙonka Allah ka shirye shemu gaba ɗai cikin 'yan bindigan mun samu labarin akwai waɗanda annan suna ƙudurin tuba Allah ka taimake su su tuba wa'inda ba su da ƙudurin tuba Allah ka halaka mana su Allah ka halakar da su subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على